Bismillahir Rahmanir Rahim. Mijin Marainiya, kashi na sha uku. Suna shiga Jalal ya nufi ɗakin dadi Safna kuwa falo ta zauna tana rarraba ido. Lokacin da Jalal ya shiga ɗakin ya samu ummi suna ta hira da Alhaji don haka murmushin da ke fuskar shi ya ragu. Dadi ko murmushin ya saki yana faɗin Jalal ka iso kusa da alhaji ya ce ya zauna bayan ya gaida alhaji ya juya ba bararin ummi ya ce ummi ina kwana cikin safin fuska ta amsa tare da tambayar shi ya jiki bayan ya amsa take cewa ya safna daɗi sosai jalal ya je ya ce lafiyar ta lau taron muke ma tana falo alhaji faɗa ya fara wa jalal ya zaka barta a falo sai ka ce wata bakuwa je ka shigo da ita jalal zuwa ya riko hannun safina suka shiga falon alhaji bayan ta gaida alhaji ta juya ta gaida ummi ta amsa ba yabo ba fallasa ummi kara kallon safina ta yi sosai gani ta ta kara cika ta yi kyau sosai cikin ta har ya fara fitowa juyawa ta yi gurin jalal ta fara jan shi da hira har ya fara sakin jikinsa sai yamma su safina suka bar gidansu ummi jalal sai washe waƙora yake ta yi kwanci tashi ba wuya gashi har cikin safina ya isa haihuwa suna jiran haihuwa yau ko gobe komai sun tanada an cini sai bana kula da safina sosai dan akai akai take zuwa duba ta da ta ce ina son kaza an cini sai ba sai ta nemo mata ita ko ummi ta rage nuna tsarar safina a fili jalal kuwa ji take kamar ta haɗiye shi babu abin da yake damun ummi a yanzu illa rashin samun yarta yar saudatu da ta bari safina ce ta fito daga ɗaki tana tana tafiya da ƙyar har ta isa gurin jala tana zama ta kalli jala da ke kwance a rufe ido taɓa shi ta yi ta ce yaya ka tashi na san idon ka biyu tashi ya zo na ce safna na san maganar muguwar matan nan zaki mu ni kuma bana son jin ko sunanta safina ƙasa ta yi da murya ta ce dan Allah kai haƙuri ka kai ni ina son na gani ma ina da yan uwa kamar kowa kaga ko ba dan goggo ba ko dan yaya iro da salamai ai na ji ƙara ɗaura fuska ya ce yanzu kina nufin har kin manta da wulakanci da mahaifiyarsu ta miki to ba za ki ba ni ne mijinki ba za ki wajen wannan munguwar matar ba idan ma kina ni tunanin ni zan kai ki to ki ma canza tunani don wallahi ba zan je ba wai ma me kike nema a wajen su me kika nema kika rasa da zaki nace sai kin je wajen su kuka safna ta fara ita ce yaya yan uwana ne fa bani da kowa fa sai su ƙara kuliya jalal lalle ya fara magana cikin faɗa baki da kowa sai su ko haka kika ce ko ni ba komai bane a wajen ki ko duk abin da nake miki baki gani kin raina ni ko a'a yaya ba haka nake nufi ba ni dai kawai ina so na je na ga yan uwana dan Allah ka hakuri ka bar ni na je lalle ƙara ɗaukan zafi ya ce wallahi saf ne don kika ƙara ce min yan uwanki sai na mare ki su san darajan ki ne suka wurgar da ke akan titi safna ta ƙara fashewa da kuka ta ce yaya gori kuma kake mu eh an miki gorin ki abinda zaki wawu ya kawai mara wayo safina daki ta nufa cikin matsanancin ɓacin rai ta yi ta kuka shi kuwa jalal bayan ya gama faɗan gidan ya bari sai dare ya dawo ya samu dakin safina a rufe dakin shi ya wuce don ya san fushi take washe gari bayan ya gama shiri ya fito ya ga falon nanan yadda yake ya gane safina bata fito ba jiya babu daɗi a zuciyar shi ya isa bakin kofar ya ta bugawa ta ki buɗe hankalin shi ya ƙara tashi wayar shi ya shiru ya danna numban dadi yana dauka ya fara faɗa mai safna ta rufe daki tun jiya take budewa Alhaji ya ce wani abin ne ya faru ne ko kun yi fada ne. Shiru Jalal ya ce bai ce komai ba don ya tuna gargadin da dadi akan Safna. Alhaji ya ce Jalal baka da gaskiya kenan bari na kira Safna. Safna da ke zaune a daki ta ci kuka idan ta duk sun kumbura ta ji kiran wayarta tana bugawa. Duba ta ga dadi ne ya sa ta sa kunna a wayarta tana kuka a hankali Alhaji ya ce Safna me ya faru ne? jalal ne ko gaya min me miki kasa magana ta ta ƙara fashewa da kuka laje ce ya sake cewa jinan safna dai na kuka baki baki san wannan kukan zai iya miki illa ba tashi maza ki shirya ya kawo ki koma me miki zan miki maganin sa kin ji ko Zilan na zaune a mota sabna ta fito ya kalli fuskar ta ga ta yi jawur saboda kuka doguwar riga ce jikinta da hijab madaidaici suna isa ta bude motar ta fita tana samu samun shi da ummi a falon ummi ta mata wani irin kallo zama ta a kasa ta gaida su suna cikin amsa Jalal ya shigo Alhaji ya ce kai Jalal baka da hankali ko wa ya gaya maka ana tayarwa mai ciki da hankali shiru yayi ya nemi guri ya zauna Alhaji ya kara cewa ina murnan zan samo ta kwara ko mata zaka mana zaka saka mana bai karasa magana ba saboda ummi ta ce Allah ya kiyaye kar ku sake kusa sunan dan kusa sunana dan ni ba sa'ar wasan ku bace a sa mata sunan uwarta amma ba ni ba safuna ta daga jajan idanunta ta kalli ummi ta fashe da kuka tare da jin matsananciyar tsanan ummi a zuciyarta alhaji ce zaliya ta ki ba mu guri tunda ke ba a maganar hankali da ke tana tashi alhaji ce safuna ga yamin mai jalal ya miki cikin shashiyar murya ta gaya wa alhaji abin da ya faru alhaji ya ce a'a jalal ya yi laifi sosai to kai jalal abin da abinka haka ake yi ba yafiya tunda ta ce tana son ganin su ai sai ka yi haƙuri ko ka bar ta su je ita ma ta haƙura ta yafe bare kai sai a lokacin Jalal ya magana dadi ita ma dan bata da hankali ne shi yasa ta yafe murmushi Alhaji ya ce Jalal ai wannan abin da ta yi shine hankali abin da kawai ban yarda da shi ba tafiya da ciki dole ki hakuri har ki haihu ni da kaina zan sa a kai ki kai kuma ka kiyaye bakinka in rai ya baci hankali baya gushewa haka Alhaji ya ta musu nasiha sannan ya ce ku tashi ku je gida tana miƙewa jalal ya ce zo mu je mu yi wa ummi salama haka safna ta bayan shi ba dan ranta ya so ba sun sami ummi zaune a bakin gado ta yi tagumi jalal ya ce ummi za mu tafi ta ce ku gaida gida safna ta juya za ta fita za ta daga za ta fita tana daga kai ta yi cikarwa da dungumin mai hoton iyayenta tana riƙe hannunsu daga hannunta ta yi sama tana nuna wa jalal ya ka kalla bata ƙarasa maganar ba jalal ya ga tana kokarin faɗuwa da sauri jalal ya tare safna ta fada jikin shi ganin inda safna ke ta nuna hoton yasa ummi ta zaro ido ta miƙe ta zo kan safna tana faɗin kar da a ce safna yar saudatu ce jalal ne saurin mai ummi take faɗa da ba kiran sunan safna kawai yake ba amma shiru babu amsa ummi ce ta lura jini na zuba a kasan safna da gudu ta fita tana faɗi alhaji ɗauko mota safna babu lafiya da ummi da jalal ne suka kinkimi safna suka saka ta a mota jalal ya ya cinsa shi um ya fita cin shi ummi ko kamar mahaukaciya sai fifita take wa safuna da gelanta bayan sun isa asibiti aka shiga da safuna ciki jalal ya so ya shiga suka dakatar da shi koma a gefe amma ya kasa ya tsayuwa guri daya sai naushin hannun shi yake da da hannunsa da hannun hagu yake da hannun shi yake da noshin hannunsa na hannun dama ummi kuwa tunani ne ya dame ta don haka ta matsa kusa da alhaji tana share zufa ta ce alhaji ka san abin da safuna ta gani ta shiga wannan halin hoton sadatu ta gani fa da sura alhaji ya miƙe ya cire horar ya fara fifita da ita yana za <clears throat> yana zagayewa kamar yadda jalal yake yi kokarin magana ya dakatar da ita karki ce komai ki bari mu ga lafiyar yarinyar nan tukunna to masu saurare mijin ya kenan kar ku manta ku yi subscribing kuma na like mu a page na gaba